Sashen Hausa na murar Amurka ne yake magana a kan mitoci goma sha shida, da kuma mita 25 sai kuma kilo dubu 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu ta VOA afirka kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Mahmud Lalo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC a cikin shirin mu na la'asariya. Yau Lahadi 11 ga watan Disambar shekarar 2016 da farko bari mu fara da kanun labarai. To Usman wata motar tankan mai ta yi sanadin mutuwar mutane da dama a kasar Kenya yayin da a turkiyya aka kai wani hare kan jami'an tsaron kasar wanda shi ma mutane da dama. sannan a nan amurka za ku ji ƙarin bayani kan wanda hasashen kafofin yada labaran ƙasar ke ganin za a bai wa mukamin sakataren harkokin wajen amurka to za mu ji a cikin labaran an jima kaɗan a jiya wata coci ta rushe a garin uyo a jihar akwa ibom a najeriya kwamishinan 'yan sandan jihar ya yi ƙarin haske waɗansu na asibiti har yanzu wasu kuma cikin iko Allah an sallabe su zuwa wajen karfe biyar da aka gama ɗauke komi da komi kuma aka yi filin ɗin wurin tabbace an samu gawawwaci ishirin da bakwai yanzu na waɗanda suka rasa rayukansu. To Allah shi kyauta. A jamhuriyar Nijar kuma taron kalubalantar tsatsauran ra'ayi aka yi a yankin Sahel. ba ma wannan kin bane suke yi wasu sukan shiga ne don su kare kansu wasu sukan shiga ne don su kare wasu abubuwan da suke yi wasu kai har dai ma akwai masu yin shiga saboda don su kare eh, safarar miyagun kwayoyin da suke yi ba ma wai don addini ba suke yi To har ila yau kuma za ku ji yadda jikkata jama'a ya biyo bayan zaben mai gurbi da aka yi jiya a jihar Rivers wanda ake jiran sakamakonsa. sai kuma maimaitin shirinmu na duniyar amurka da ma sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel amma da farko ga cikakkun labaran duniya daga mahamudu to jama'a assalamu alaikum a najeriya ma'aikatan ceto na can suna ci gaba da kokarin neman waɗanda suka tsira da ransu bayan da rufin wata mujami'a ya rufta ya halaka mutane da dama a birnin uyo da ke jihar akwa ibom a kudancin ƙasar ɗaruruwan masu ibada ne suka taru a cocin mai suna Renas Bible Church wacce ba a kammala ginin ta ba a lokacin da rufin majami'ar ya rufta. I'm surprised that uh, Nigerians are still building buildings that will collapse after all the Wannan na cewa ne ina mamaki ƙasa wadda ta ci gaba kamar Najeriya ana yin gine-gine da ke rushewa alhali muna takamma da ƙwararru masana gini To rahotanni dai sun ce akalla mutane 60 ne suka rasa rayukansu amma jami'an tsaro sun ce sai an kammala aikin kwashe baragizan za a tabbatar da adadin mutanen da suka mutu. Rahotanni su tabbatar da cewa akwai gwamnan jihar Udom Emmanuel a cikin cocin a lokacin da hadarin ya auku amma dai ya fita babu ko kwarzani. Wani kakakin gwamnatin jihar ya ce za a gudanar da bincike kan wannan hadari. a wani labari makamancin wannan wata fashewa da ta auku a wani coci masu masu ibada a wato masu bin aƙidar gargajiya a ƙasar masar ta halaka mutane ashirin sannan wasu 35 sun jikkata babu dai wanda ya ɗauki alakin wannan hari da aka kai a yau lahadi amma kamfanin dalancin labaran ƙasar ta masar mena ya rawaito cewa wani mahari ne ya jefa bom a cocin mai suna st max da ke gundumar abbasiya a birnin alkahira wakilin murya amurka da ya ziyarci yankin da lamarin ya faru ya ce an kai harin ne da misalin karfe goma na safin agogon yankin yayin da masu ibada waɗanda mafi yawansu mata ne suke addu'o'i shugaba abdul fatah al-sisi ya ayyana zama makoki na tsawon kwanaki uku a ƙasar ta masar tare da miƙa ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su wata tankan mai a ƙasar kenya ta yi sanadin mutuwar mutane 33 kana ta jikkata wasu da dama bayan da ta yi taho gama da wasu ƙananan motoci hadarin ya auku ne a jiya asabar akan wata babbar hanya da ke yammacin tsakiyar kenya shugaban kenya uhuru kenyatta ya ce bai dace babbar motar ta kasance a wannan hanya a daidai wannan lokaci ba ya kuma umarci jami'an tsaro da su gudanar da cikakken bincike kan wannan lamari jami'ai sun ce hadarin ya auku ne bayan da motar ta tanka mai dauke da mai ta kwafcewa wato ta kwacewa direban inda ta yi kan motoci da ke tahowa da ta ɗaya hanyar daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu jami'an tsaro goma sha ɗaya waɗanda suke tsaron lafiyar manyan mutane to labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin turkiyya sun ayyana fara zaman makoki na kwana guda wato kwana guda bayan da wasu tagwayen bamabamai suka tashi a istanbul inda akalla mutane 38 suka rasa rayukansu kana wasu da dama suka jikkata a yammacin asabar har-haren suka auku a filin wasan kwallon kafa bayan da aka kammala wani wasa kuma waɗanda suka shaida lamarin sun ce har-haren sun kaikaici jami'an tsaro ne ministan cikin gida suleiman soilu ya ce 30 daga cikin waɗanda suka mutu duk 'yan sanda ne sannan sauran fararen hula ne da kuma wani mutum da ba a gane kowaye ba hukumomi sun ce har-haren sun kaikaici wata motar bas ce da ke ɗauke da 'yan sanda ya zuwa yanzu babu wani ko wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan hari amma mataimakin firayim ministan ƙasa ta turkiya numan kurtulmus ya ce ga dukkan alamu kungiyar pkk da aka haramta ce ta kai wannan hari kuma zuwa yanzu an kama mutane goma sha uku da ake zargin suna da hannu a wannan aika-aika shugaban kamfanin mai na mobil rex tillerson shine mutum na gaba-gaba da aka saka a jerin mutanen da ake tsammanin za a zaɓa wato a basu mukamin sakatar harkokin wajen amurka a sabon gwamnati mai shigowa kafofin yada labaran amurka da dama sun rawaito cewa wata majiya da ba a bayyana sunanta ba ta ce nan ba da jimawa ba za a ayyana tilasin a matsayin wanda zai rike mukamin na sakataren harkokin wajen amurka sai dai masu fada a ji a bangaren trump sun ki tabbatar da ko tilasin shi zai kasance zaɓi na ƙarshe amma kuma an ji shugaba mai jiran gado donald trump yana yaba shi a lokacin wata hira da yi da gidan talabijin na fox news to me, a great advantage is he knows many of the players and he knows them well. He ya ce a ganina babban amfaninsa shine ya san mafi yawan mutanen da ake damawa da su ya san su sosai ya sha yin harkokin cinikayya da rasha yanzu tilasin ya shiga sahun su mitt romney da ya yi takara a shekarar 2012 a matsayin wanda ake sa ran za a baiwa wannan mukami a da akwai tsohon magajin garin new york rudy giuliani amma a ranar juma'a ka cire sunansa daga jerin sunayen wata kungiya mai sa ido a rikicin siriya ta ce mayakan is sun sake karba ikon birnin palmyra a rangamar da ake yi ta kokarin rike birnin wani jami'in kungiyar syrian observatory for human rights ya ce duk da cewa ana kai hare-haren sama mayakan na is sun sake karba ikon palmyra bayan da dakarun kasar ta siriya suka janye zuwa kudancin kasar gabanin haka kungiyar da ma'aikatar tsaron rasha sun ce wasu hararen sama da rashin ta kai sun tilasta mayakan na is janyewa daga birnin na palmira amma daga baya kuma suka samu hanyar komawa cikin birnin To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington dc To a jiya ne wata coci ta rushe a garin Uyo a jihar Akwa Ibom kamar yadda muka ji a labarai. Wakilin Mulami Abakar Sokoto ya aiko mana da rahoton halin da ake ciki. mutane da dama ne dai ake fargabar sun rasa rayukansu a jiya asabar bayan da wani ginin coci ya rusga a birnin oyo na jihar akwa ibom da ke najeriya bayanai dai sun nuna cewar lokacin da abin ya faru majami'ar ta bible church tana cikin makil da dan mutum domin ana bikin naɗin shugabanta a matsayin bishop kuma ana kan yi wa ginin cocin wata kwaskwarima bisa hasashen cewar mutane da dama za su halarci taron wasu ganau ga abin da suke cewa I'm surprised that uh, Nigerians are still building buildings that will collapse after all the Wannan na cewa ne ina mamaki ƙasa wadda ta ci gaba kamar Najeriya ana yin gine-gine da ke rushewa alhali muna takamma da ƙwararru masana gini wannan ci baya ne kuma ganganci ne ga rayukan jama'a ita kuwa wannan ta ce. Tana cewa ne mutane sun taru kuma abin da ba a taɓa tsammani ba sai aka ga ya faru gini ya rushe kuma mutane da dama sun rasa rayukansu shi ma gwamnan jihar ta akwa ibon musta odon emmanuel ya tsallake rijiya da baya domin lokacin da lamarin ya faru yana cikin majami'ar rundunar 'yan sandan jihar ta akwa ibon ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce kusan mutane talatin ne suka rasa rayukansu ta tare da jikkata a wata tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan jihar murtala usman mani ga abin da yake cewa a mai girma gwamna da sauran makarrabansa sun je domin ibada a wurin to dama wurin kamar sabon wuri ne ana ana gina shi ne tukun ba wai tsohon gini ba ne ba ana cikin wannan Allah da nashi iko ina ga sai wani daga cikin ginin sai ya fara yankewa to kusan dai duk mutanen da ke ciki kamar dai sun shita amma dai wasu sun ji raunuka kuma suna waɗansu suna asibiti har yanzu kuma cikin iko Allah an sallabe su amma ya zuwa yanzu zuwa wajen karfe biyar da aka gama ɗauke komi da komi kuma aka yi filin ɗan wurin tabbace an samu gawawwaki ishirin da bakwai yanzu na waɗanda suka rasa rayukansu. To kamar misali waɗanda suka kata kamar ko an kai ga samun ko nawa ne da kuma matakan da aka ɗauka na kai su asibitoci? A wannan tun ma da abin ya faru ake ta da motar 'yan sanda da motocin da gwamnati suka bayar ake ta kwashe su zuwa asibitoci ana abin nan waɗanda abin nan nasu bai munana ba ba su magani a kuma kuma sallame su wuce waɗanda ya munana ne ake ajiye asibiti domin a ba su kula ta saman da zimmar Allah ya ba su lafiya a nan. To kamar shi gwamnan jihar kamar yadda ka yi bayani misali a lokacin da abin ya faru shi ma gwamna yana wurin ne? Eh, mai girma gwamna yana wajen, amma shi ba abin da ya same shi gaskiya. Kuma ran shi ya ɓaci ya nuna damuwar shi kuma ya jajanta ma waɗanda suka rauni kuma nan take ma ya aika da sakon shi na ta'aziyya kafin kuma gwamnati official ta ƙara aikawa da sakon shi na ta'aziyya ga waɗanda Allah ya sa karsa rayukansu akan wannan tsuntsaye. Ko a baya dai kimanin mutane 115 ne suka mutu a shekarar 2015 a lokacin da wani gini mallakar TV Joshua ya zube a birnin Ikko Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To sai mu ce Allah ya kyauta na gaba. To a jamhuriyar Nijar kuwa an kalubalanci tsatsauran ra'ayi ne inda aka yi taro a yankin Sahel. Wakilin Musulun Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga Yamai. zurfafa bincike domin samo mafita a kan dalilan da ke ingiza jama'a musamman matasa rungumar aƙida ko tsatsauran ra'ayi a kan wani abin da suka aminta da shi akasari masu nasaba da addini ko siyasa ko wasu bambance-bambance na daban waɗanda a ƙarshe suke haifar da rigingimun da ke kawo tashin hankali makamantar rikicin boko haram da na ƙungiyoyin ta'addancin da suka rikita arewacin mali shine manufofin wannan taro in ji daraktan ofishin ministan harkokin wajen kasar nijar malam illo sabo yawanci abin da aka gane aka dauka cewa shine a musulmai ne kamar yara ne suke suke shiga wannan cikin wannan ɗabi'a cewa bari su tsatsara ra'ayinsu eh, don su kare addini amma yawanci sai da muka shiga da kyau muka karanta sai mu ga a'a ba ma wannan kin bane suke yi wasu sukan shiga ne don su kare kansu wasu sukan shiga ne don su kare wasu abubuwan da suke yi wasu kai har dai ma akwai masu yin shiga saboda don su kare eh, safarar miyagun kwayoyin da suke yi ba ma wai don addini ba suke yi kenan wannan tsantsarar ra'ayin kawai abubuwa ne wanda yake mutane suke yi yanzu don dai saboda wasu abubuwa saboda saboda cin wasu su daban wasu na cewa rashin adalcin shugabanni a kasashe masu tasowa shine ke umar ba isar tsundumar galibin matasa cikin irin wannan al'amari ba a cewa abu guda yake haddasa shi kamar yadda na gaya muku wasu kan ce addini ne ya sa shi wasu kan ce eh, wannan rashin eh, kamar tahiyar da shugabanci yakan kan wani ya ce kuma talauci yakan kan waɗanne hanyoyi ne kamar kuke ganin za su iya taimakawa a warware wannan matsala aka ɗauki eh, fannin matasa matasa me suke so a nemo su abin da za su yi idan aka nemo su aikin da za su yi yawanci duka suka manta wani abubuwa can daban su tsaya ga aikin da suke yi akan nemi kuma hanyoyin da za a wanda suka saki makaranta a maida su makaranta abubuwa dai da yawa kala kala irin haka wanda za a wanda ya kamata a yi na wannan matasan kuma mukan bi ta hanyar iyayensu mata mukan bi ta hanyar su eh, matasan kuma muka bi hanyar da yan hanyoyin nan da suke bi yawancin sai muka gano kuma hallo suna amfani da yanar gizo to mu muka ce nan ma za mu shiga mu bincika mu gani ma mu ga gaya musu shin ko me shugabannin addinai suka gano a game da abubuwan abubuwan da ke ingiza jama'a rungumar tsatsauran ra'ayi a kan wasu batutuwan da suka shafi zamantakewa tambayar da na yi wa muhammad Useni na madina mamba a majalisar malamai ta konsai islamic wanda ya halarci wannan taro daga yankin agades in mutum ya zo ku da kamata ta musulmi kuma ya kwatanta muku ai eh, musulunci ne yake ma kaga in ma ba ku goya mishi baya ba ba kun kore shi ba to kaga kenan rabawa ce ake yi kawai da abin da musulunci amma eh, in aka duba da ake zamne yanzu akwai waɗanda eh, suna da tariku daban-daban kuma suna ta su a yadda suka fahimta kuma ana zamne tare ana zamne lahiya to kenan inda ka gafi suna ta taso abin duniya ya shigo ko ana son iko ko ana son kuɗi ko ana son wani abin tsohon shugaban ƙasar burundi pierre buyoya mai wakiltar kungiyar tarayyar afirka a yankin sahel wanda ya halarci wannan taro na yaƙi da tsauraran ra'ayin tsarin zamantakewa ya yaba wa kungiyar jason sahel saboda yadda ya ce wannan mataki da ta ɗauka zai taɓo matasa da dama da suka rungumi wannan mummunar aƙida yayin da a ɗaya ɓangare zai zama wani rigakafi ga waɗanda ke hangen afkawa ciki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To bari mu sake komawa Najeriya don jin yadda jikkata jama'a ya biyo bayan zaben maye gurbi da aka yi jiya a jihar Rivers wanda ake dakon sakamakonsa zuwa yanzu ga wakilinmu Lamid Abubakar Sokoto ya sake dawowa. kawo yanzu dai ana dakon sakamakon zaɓuɓɓukan 'yan majalisun jiha da na tarayya da a gudanar jiya asabar a jihar Ribas da ke yankin niger delta tashe-tashen hankula dai sun biyo bayan zaɓuɓɓukan waɗannan tashe-tashen hankulan dai da suka afku ya nuna wata alamar tambaya dangane da shirin da jami'an tsaro suka ce sun yi wanda kuma ya sha nanatawa kamar dai yadda jagoran tsaro a wurin zaɓuɓɓukan dig habila josha ke cewa shirin da aka yi yana da kyau jiya mun fara sa mutane a wuraren da ya kamata su saya su sa mutane samu daman zuwa zabe, yau kuma muna da jirage uku daya ta gefen kowane siyasa na senatorial ajiye su inda ya kamata kuma suna nan suna aikin su eh, muna da bindigogi na ruwa masu yawa muna da motoci masu yawa muna da gaskiya abubuwa wanda suna dan da yawa muka saka waɗannan kashe-kashe dai da kuma jikata da suka abku a karamar hukumar tai tare da musayar wuta a tsakanin wasu jami'an tsaro da wasu 'yan bindiga a wasu tashoshin zaɓe a ƙauyen bodo koyaya masu sharhi kan al'amuran tsaro ke kallon harkokin zaɓuɓɓuka zaɓuɓɓuka a Najeriya na ko a mutu ko a yi rai. AIG Ibrahim Baba Ahmad ne mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ya karkara aikinsa a yankin Niger Delta ya yi tsokaci a kai. son Rivers ba ma ko ina ne ana son a yi zaɓe tsakani da Allah to gaskiya ce an shafa wa fuska toka an tsaro a ba su ƴanci abin da ya kamata su ba sani ba sabo ba su yi aikin su kuma daga baya a zo ana bin su da da da kulli da bolina ko bolina kulli da ake faɗi ba to za a samu matsala na biyu shine zaɓen Rivers musamman na Rivers din akwai abubuwa guda biyu na farko idan muke da shi da aminci suna kan fama ba za a taɓa yin zaɓe na ji daɗin shi ba. Dalili shi ne Miki ya sa ma kansa wani irin fawa wanda yake takama da shi. Yau aka ce Miki da babu 'yan sanda babu DSS babu sojan rai. Dokan ƙasar nan ta riga ta shirya ta shirya cewa ba inda aka iya da shi wani shi na ne. Maganan abinci mai sauƙi ne ko yau shugaban ƙasa gabar sai sauƙi sai sauƙi shi ne dama. Su ma 'yan jihar ta Rivers da mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. We cannot continue like this. Whether you like Amechi or you like Wike, you have to love River State. Wannan wani dattijo ne yana cewa ne ba za mu ci gaba da zama irin wannan yanayi ba na ko kana son tsohon gwamna Rotimi Amechi ko kana son ko kana son gwamnan da ke kan gado wato Yesu goke dole ne ka so jihar Rivers kuma abin da ke faruwa a a siyasar jihar mu zai dauki wani dogon lokaci mai tsawo. Sunana Alhaji Musa Sa'idu a Niger Delta. su waɗannan kashe-kashe dama ka san an san za su faru duk wanda ya san jihar nan kuma ya ji maganganun da su shugabanni suke yi ya san za a yi kashe-kashe amma su jami'an tsaro ya kamata ino su yi adalci saboda rayuwar mutane ba don wani abu abin da muke gani ke ya ce dai waɗanda suka musu kwanan su ya kare kuma su jami'an tsaro ba su yi aiki yadda ya kamata ba su kare jama'a tuna sun san cewa wannan abubuwan za su faru zuwa yanzu dai ba a san maceto ba sai miya ta kare musamman tsakanin gaggan 'yan siyasa guda biyu wato gwamnan jihar Rivers Bari barista Yesu Wuke da ke zaman ɗan jam'iyyar PDP da kuma tsohon gwamnan jihar Rotimi Amici da ke zaman jigo a jam'iyyar APC a jihar Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To ana fa tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin mu na duniyar Amurka. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa kabilar Indiyawa 'yan asalin Amurka waɗanda aka fi sani da 'yan kabilar su suna farin cikin dakatar da wani shirin dasa bututun mai da aka tsara za a yi a jihar Dakota ta arewa da ke nan Amurka wanda a da aka tsara zai ratsa ta wajen wani ibadansu. Sannan a wannan shekara ce aka cika shekaru 75 da harin da japan ta kai kan amurka a tashar jirgin ruwan pearl harbor harin da ya halaka dubban sojojin amurka ya kuma zama sanadiyar tsindimar amurkan cikin yakin duniya na biyu da farkon makon nan ne dai 'yan kabilar su waɗanda indiyawa ne 'yan asalin amurka suka ba zama kan tituna suna munna bayan da aka dakatar da wani shirin dasa bututun mai da zai ratsa ta ƙarƙashin rafin missouri ya kuma dangana ta karkashin wani wajen ibadansu da suke karramawa baya ga batun kawo katsalandan kan wajen ibadansu wannan matashiyar mai suna arian fox ta ce aikin dasa bututun man zai janyo gurɓata madatsar ruwan da suke samun ruwan amfani idan bututun man ya fashe zai bata baki ɗaya ruwan kuma daga wannan rafin muke samun ruwan sha baya ga sauran dabbobin da abin zai shafa makaɗa daga ƙabilu daban-daban na indiyawa daga arewacin amurka suka taru domin marawa 'yan ƙabilar ta su baya a wajen neman hana wannan aiki um, Ban taɓa ganin tarin mutane haka ba, saboda haka ina farin cikin kasancewa cikin waɗanda suka tsaya har zuwa wannan rana. wajen tsayawa tsayin daka domin yin fafutukar ganin an dakatar da wannan aiki. Duk da tsananin sanyin da ake fuskanta masu fafutukar kara muhalli da kungiyoyin addinai da kuma masu fafutukar siyasa suka yi dandazo a wani sansani na wucin gadi da aka kafa a 'yan kwanakin nan lamarin da ya janyo cunkoson ababen hawa. Wannan takaddama tsakanin 'yan kabilar ta su da hukumomin tarayya da na jiha da kuma ƙananan hukumomi ta faro ne a 'yan watannin da suka gabata. bayan da shugabannin kabilar su suka soki shirin dasa bututan waɗanda za a bi da su ta ƙarƙashin rafin missouri an yi kiyasin shirin zai laƙume dalar amurka biliyan uku da digo takwas kuma manufar ita ce a samu a tura mai daga yankin da ake kira bakin wanda ke arewacin da dakota zuwa matatun mai da ke jihar illinois masana a fannin kare muhalli sun yi ikirarin cewa aiki manta bututu zai fi kare haɗura maimakon aiki ta mota ko jirgin ƙasa sai dai a farkon makon nan ne wasu sojoji na musamman suka fitar da wata takardar dakatar da wannan shiri matakin da ya sa 'yan kabilar ta su suka yi ta munna duk da cewa ba a janye aikin baki ɗansa ba reverend victor kazajian na gamayyar ƙungiyoyin addinai ya ce za su jajirce har sai an janye shirin baki ɗansa akwai muhimman batutuwa sosai kan yadda muke tafiyar da doron ƙasa kuma wannan manufa ita za ta sa mutane su jajirce saboda an samu haɗin kai tsakanin jama'a to a wani bangaren kuma a wannan shekarar ce ake bikin tunawa da harin da japan ta kai kan amurka a tashar jirgin ruwan palo habo da ke hawaii harin da ya halaka ɗaruruwan sojojin amurka ya kuma zama sanadiyar tsundumar amurkan cikin yakin duniya na biyu shekaru saba'in da biyar kenan da kai wannan hari wato lamarin ya faru ne a ranar 7 ga watan disamba shekara ta 1941 kuma tuna wannan rana na zuwa ne watanni shida bayan da shugaban amurka barack obama ya kai ziyara birnin hiroshima da ke japan inda amurkan ta harba makaman nukiliya na farko a duniya a shekarar 1945 a ƙarshen yakin duniya na biyu ana dai sa ran firayim ministan japan shinzo abe zai kai ziyara tashar ruwan ta pearl harbor amma firayim ministan ya ce ba wai zai je ba da haƙuri ba ne kan harin wanda ya salwantar da rayukan amurkawa sama da dubu biyu Yoshidi Suga shine kakakin gwamnatin Japan. Makasudin wannan ziyara shine a girmama waɗanda suka mutu a lokacin yakin, ba wai a bada haƙuri ba, a kuma jaddada matsayar Japan na cewa ba za ta sake maimaita irin wannan hari ba. Eh, Wani farfesa a fannin diplomasiya a nan Amurka Matthew Lindley ya ce ziyarar ta firayim minista abe alama ce da ke nuna kammala rufe wani babin yakin duniya na biyu ya kuma ce akwai bukatar gwamnatin japan ta kulla kyakkyawan dangantaka da gwamnatin donald trump mai shigowa a lokacin yakin neman sa dai shugaba mai jiran gado donald trump ya sha caccakar japan da sauran kasashen da aka girke da karin amurka domin sama musu tsaro inda ya nemi gwamnatocin waɗannan ƙasashe da su rika ɗaukar nauyin ba da kaso mafi tsoka cikin kuɗaɗen da ake kashewa wajen samar da wannan tsaro masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na duniyar amurka a wannan jiko sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin abokanan aiki na musamman greg flakers da kuma jeff costa mahmud lalo ke cewa a yi hutun karshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To an gaishe ka Mahmud sai kuma mu sake waiwayawa domin mu ji kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. Abokan zaman mu mabiya addinin Kirista musamman na jihar Akwa Ibom. Ina taya ku jimami da alhini bisa garubtawar da wata coci ta yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Sai kuma sakon Baffa Haruna Bajoga malamin Jalingo Primary School a Ashaka ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa shugaban kasar Gambia Yahaya Jami cewa ya yi haƙuri ya ajiye wukar shi cikin kube ya amince da shan kayan da ya yi a hannun ɗan adawa domin aikin gama ya gama tunda duniya ta shaida har ya taya Adam Brown murna. Don haka duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to farashin shi ba zai kawo ba. Shi kuma wannan ya ce ya Allah ba don halayenmu ba da ka kawo mana ƙarshen hare-haren ta'addanci da ma tashin bama-bamai a Turkiya, Siriya, Ethiopia, Masar, Yemen, Najeriya, Somalia da ɗaukacin yankin gabas ta tsakiya da nahiyar mu ta Afirka domin albarkar Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallam sako daga Naziru Abubakar sabu Gusau. Al'ummar kasar Gambia Allah ya yayyafa wa wannan wuta ruwan sanyi da tsohon shugaba mai barin gado ya haya jami ke shirin kunnowa a kasar ku. Sako daga Usaina Umar Foreba Gashuwa. Sai kuma wannan sako na gaba daga Abba Sa'ad Mahuta. A yau ina son ku bani dama in yi kira ga gwamna Aminu Bello masari da sani al'ummar jihar katsina muna adawa da matakin da ya ɗauka na janya hannun gwamnati wajen biya wa ɗalibai kuɗin jarrabawar wayek da neko don haka ya kamata gwamna ka canza shawara sai sakon karshe ya ce muna jinjinawa shugaban ƙasar ghana mai barin gado mr dramani muhammad kan amsa kayan da ya yi muna kira ga ragowar shugabanninmu na nahiyar afirka da su ci gaba da koyi da shi sako daga aliyu usman taka lafiya da salihu isa fana To yanzu kuma sai mu sake komawa ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. A Najeriya ma'aikatan ceto na can suna ci gaba da kokarin neman waɗanda suka tsira da ransu bayan da rufin wata majami'a ya rufta ya halaka mutane da dama a birnin Uyo da ke jihar Akwa Ibom a kudancin ƙasar. ɗaruruwan masu ibada ne suka taru a cocin mai suna renas bible church wacce ba a kammala ginin ta ba a lokacin da rufin majami'ar ya rufta waɗanne dai sun ce akalla mutane 60 ne suka rasa rayukansu amma jami'an tsaro sun ce sai an kammala aikin kwashe baragizan za a tabbatar da adadin mutanen da suka mutu shugaban kamfanin mai na exxon mobil rex tillerson shine mutum na gaba-gaba da aka saka a jerin mutanen da ake tsammanin za a zaɓa wato a mukamin sakatan harkokin wajen amurka a sabuwar gwamnati mai shigowa kafofin yada labaran amurka da dama su rawaito cewa wata majiya da ba bayyana sunanta ba ta ce nan ba da jimawa ba za a ayyana tillerson a matsayin wanda zai riƙe mukamin na sakataren harkokin wajen amurka a wani labari makamancin wannan wato wata fashewa da ta auku a wani cocin masu bin aƙidar gargajiya a ƙasar masar ta halaka mutane 20 sannan wasu 35 sun jikkata babu dai wanda ya ɗauki alhakin wannan hari da aka kai yau lahadi amma kamfanin dallancin labaran kasar ta masar mena ya rawaito cewa wani mahari ne ya jefa bam a cocin mai suna st max da ke gundumar abbasiya a birnin alkahira hukumomin turkiya sun ayyana fara zaman makoki kwana guda bayan da wasu tagwayen bamabamai suka tashi a istanbul inda akalla mutane 38 suka rasa rayukansu kana wasu da dama suka jikkata a yammacin asabar hararen suka auku a filin wasan kwallon kafa bayan da aka kammala wani wasa kuma waɗanda suka shaida lamarin sun ce hare-haren sun kaikaici jami'an tsaro ne wata tankar mai a kasar kenya ta yi sanadin mutuwar mutane 33 kana ta jikkata wasu da dama bayan da ta yi taho gama da wasu kananan motoci hadarin ya auku ne a ji asabar akan wata babbar hanya da ke yammacin tsakiyar kenya shugaban kenya uhuru kenyatta ya ce bai dace babbar motar ta kasance a wannan hanya a daidai wannan lokaci ba ya kuma umarci jami'an tsaro da su gudanar da bincike kan hadarin. To Allah ya kyauta da takaitattun labaran shirin namu na la'asar ya kammala sai kuma da sanyin safiyar goben Allah ya kai mu za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da Cibahiro da Done wanda ya haɗa mana sauti sai injiniyan mu Neo Al ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.